ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan nan muna tafi da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan mu koyi harshen farsanci akwai shirin gida-gidan iraniyawa bayan nan muna tafi da sauran shirye-shirye da suka hada da malik gani iyayen al'umma da kuma shiri na musamman a kan ramadan da shirin nan na nahajul balaga amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi bakwai ga watan afrilun shekara ta 2024 wanda ya daidai da 28 ga watan ramadan na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 303 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan afrilun shekara ta 1721 sarkin rasha peter the great ya afkawa kasar sweden da yaƙi kafin wannan lokacin da tun daga shekara ta 1700 kasashen rasha denmark sweden da kuma poland suna yaƙi da junansu amma daga bisani sweden ta yi sulhu da kasashen denmark da poland yayin da sarki peter the great na ƙasar rasha yake amincewa da duk wani batu na sulhu tsakaninsa da ƙasar sweden daga wannan lokaci ne kuma ya afkawa ƙasar da yaƙi gadangadan kuma ya karya ta bayan da peter the great ya ce ƙasar sweden da yaƙi ya ginda ya mata sharaɗin cewa zai fice da ƙasar. amma dole ne ta amince ta miƙa wa rasha wani bangare da ƙasar ta kuma zai kwaci iko da ƙasar finland baki ɗayanta wadda lokacin take karkashin mamayar ƙasar sweden daga lokacin ne sarki peter the great ya mame wani bangare na ƙasar sweden kuma ya mayar da shi bangaren ƙasar rasha kamar da kuma ya mame ƙasar finland baki ɗayanta ya mayar da ita a cikin ƙasar rasha masu saurare ko kun san cewa shekaru 135 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan afrilun shekara ta 1889 aka haifi shahararren marubuciyar waƙoƙi ta latin amurka gabriela mistral a ƙasar chile gabriela mistral ta kasance mai matuƙar sha'awar rubutun waƙoƙi a kan lamura na zamantakewar jama'a musamman ma abin da ya shafi iyaye mata akan yadda za su rika tarbiyyantar da 'ya'yansu da kuma ɗora su akan turba mai kyau ba tare da ɗabi'unsu sun gurɓace ba wannan ya sanya wagokenta sun samu karɓa matuƙa a dukkanin ƙasashen latin amurka musamman ma dai a tsakanin iyaye mata a cikin shekara ta 1945 an ba ta kyautar lambar yabo ta nobel inda ta zama mace ta farko da ta karɓi wannan lamba daga yankin latin amurka ta rasu a shekara ta 1957 a ƙasar ta chile da ƙarshen masu saurare ko san cewa yau ce ranar bakwai ga watan afrilu ranar lafiya ta duniya a cikin shekara ta 1948 ce hukumar lafiya ta duniya who ta gudanar da babban taron ta na farko kuma aka kaddamar da kundin tsare-tsare na ayyukan wannan hukuma da shekara ta 1950 hukumar lafiya ta duniya ta sanya ranar bakwai ga watan afrilu na kowace shekara ta zama ranar lafiya ta duniya.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 To da farko ga muhimman kanunsu. Ministan kasuwanci na jamhuriyar Nijar ya yaba da yadda ake samun cigaba alaƙa tsakanin jamhuriyar musulunci ta Iran da jamhuriyar Nijar. Shugaban kungiyar Ansarullah a ƙasar Yaman ya cike lamiran Amurka akan murkushe zanga-zangar ɗalibai ta lumana a ƙasar Amurka. majalisar ɗinkin duniya ta ce sake gina yankin zirin gaza zai iya ɗaukar tsawon shekaru 80 masu zuwa tons kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin kasuwanci da masana'antu na jamhuriyar nijar malam said asman ya kawo ta ziyara a jamhuriyar musulunci ta iran inda halarci taron afirka da iran karo na biyu wanda aka bude a ranar 26 ga watan afrilu ya kuma samu halartar taron baje koli na shekara-shekara mai taken iran expo 2024 wanda kawo karshe a ranar 1 ga watan mayu wata tattaunawa ta musamman da tashar hausa tv ta iran ministan kasuwanci na jamhuriyar ta niger ya yi ba da yadda mahukuntan iran ɗin suke ƙoƙarin ƙarfafa alaƙa su da ƙasashen afirka a ɗaya bangaren kuma ministan kasuwancin da masana'antu na jamhuriyar niger ya ce abin da suka gani yayin wannan ziyara iran ya saba wa abubuwa waɗanda ake faɗi dangane da wannan ƙasa a game da yarjejeniyoyi da ɓangarorin biyu suka cimmawa kuwa a kwanakin bayan nan ministan kasuwancin na jamhuriyar niger ya fatan ganin an aiwatar da waɗannan yarjejeniyoyi da ɓangarorin biyu suka rattaba hannu a kansu. su sojojin rasha sun shiga sansanin dakarun sama na amurka da ake amfani da shi a jamhuriyar nijar bayan matakin da mahukunta a mai suka ɗauka na yanke hulɗar sojoji da ƙasar ta amurka kamar da wani babban jami'i a ma'aikatar tsaron amurkan ya shaidawa kamfanin dallancin labaran reuters sojan da ke mulki a jamhuriyar ta nijar sun umarci amurka da ta kwashe dakaranta kusan dubu ɗaya waɗanda suke girke a cikin jamhuriyar ta Nijar wanda kafin juyin mulki da aka yi a wannan lokaci akwai kyakkyawar alaƙa da kuma hulɗa ta soji a tsakanin ɓangarorin biyu wani babban jami'in tsaro a ƙasar amurka wanda ba so ambaci sunansa ya ce sojin rasha ba za su iya yin wata hulɗa da irin hulɗar da dakarun amurka suke yi a wannan sansani ba To jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga Hausa Radio Tehran. Jagoran kungiyar Ansarullah wanda aka fi sani da kungiyar Alhusi a kasar Yaman ya ce murkushe zanga-zanga ta lumana da ɗaliban jami'o'i suke a kasar Amurka wannan ya sabawa doka kuma take haƙƙin bil'adama ne yanda ke gabatar da jawabi a yammacin jiya Alhamis Abdulmalik Badruddin Alhusi ya ce zanga-zangar lumana da ɗaliban Amurka suke yi wani saƙo ne ga isra'ila na ƙin amincewa da zaluncin da take a kan al'ummar yankin zirin gaza wani jami'i na majalisar ɗinkin duniya ya ce za a iya ɗaukar tsawon shekaru 80 masu zuwa kafin a iya kammala aikin gina sake yankin zirin gaza wanda ce sakamakon yakin da isra'ila take yi a wannan yanki da ɓannar da ta yi ba a iya ganin wata ɓanna wadda ta auku a duniya ba tun bayan yakin duniya na biyu kamar irin barnar da isra'ila ta yi a yankin zirin gaza to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی بسم الله الرحمن الرحیم جماعه masu assalamu alaikum barkamu da saurari ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci wanda sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran ke gabatar muku Ga masu son su karanta matanin wannan shiri namu na koyi harshen Farisanci suna iya su zarci shafinmu na intanet domin samun wannan matani. Sannan kuma muna gabatar da shirin ne a kowace rana ta talata. Didalla Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na tara. Kamar yadda kuka riga kuka sani, Muhammad da Ramin sun riga sun zama abokan juna, kuma yanzu haka suna rayuwa ne tare a ɗaki guda a babban gini na ɗakunan ɗalibai na jami'ar birnin Tehran. A yau dai Muhammad da Ramin suna cikin ɗaki. Sai Ramin ya ɗauko wasu hotuna ya nuna wa Muhammadu. Shi kuma Muhammadu ya diba waɗannan hotuna suka yi magana dangane da dangin Ramin, wanda kuma ko babu idan dai ana tare da mu za a ji yadda tattaunawa su ta kaya amma kafin a ji wannan tattaunawa sai an fara sauraron kalmomi kamar yadda muka saba. in aga wannan malami kist wane ne? pedaram babana javon matashi ham hakanan madaram mahaifiyata madar mahaifiya pesar yaro in pesar wannan yaro Barodar. دن اوا خواهر یر اوا برادرم دن اوا خواهرم یر اوا تا دختر یارینیا چند تا نوا تو داری کی kake da? Yek. Ɗaya. Do. Biyu. Man doram. Ni nake da. Khanevade. Mutanen gida ko iyali. Buzorg. Babba. پسر بزرگ خانواده ببن ده اگیده تو هستی کی ککی من نیستم نی بانی بانی برادرم است دم اوانا نی فقط کوی من ندارم نی بانیدا میدانم نسنی که و چه کاره که می یکی او چه کاره است شی که می یکی کارمند معیکچی بانک بنکی کارمند بانک معیکچی بنکی خواهر بزرگم یرئواتا ببا پرستار می جنیا جینیا خواهر کوچکم یرواتا کرمه هنوز هر ینزو او می رود ایتا تنازوا به مدرسه زوا مکرانتا خواهرت چطور؟ ارواکا یا یا کنن To madalla yanzu kuma sai a saurara da kyau domin a saurari yadda tattaunawa ta kasance tsakanin Muhammadu da Ramin. Muhammadu dai yana duba waɗannan hotuna kuma yana tambayar Ramin. این آقا کیست؟ ایشان پدرم است. اوه پدرت جوان است بله پدرم جوان است این خانم هم مادرم است این پسر کیست؟ این پسر برادرم است این دختر خواهرت است؟ بله این دختر خواهرم است شما چند تا خواهر و برادرید؟ من یک برادر و دو خواهر دارم تو پسر بزرگ خانواده ای؟ نه من پسر بزرگ خانواده نیستم برادرم پسر بزرگ خانواده است من برادر ندارم من فقط یک خواهر دارم بله میدانم که تو یک خواهر داری برادر تو چه کاره است؟ برادرم کارمند است کارمند بانک خواهرت چطور؟ خواهر بزرگم پرستار است و خواهر کوچکم هنوز به مدرسه می رود. تو انزو کما سی اقار زما، ما دومین اصاکی سوراران ونن تتونا واس محمدو درمین tare da fassarar ta a cikin harshen Hausa. In aga kist. Wannan malami wane ne? Ishan pedaram ast. Shi babana ne. Oh, pedarat jawan آها بابانکه متشی نی بله پدرم جوان است این خانم هم مادرم است ای بابانا متشی نی wannan mata kuma mahaifiyata چی؟ این پسر کیست؟ ونن یارن؟ wane این پسر برادرم است. ونن یارو. ام وانانی این دختر خواهرت است ونن یارینیا ار اوکه چه بله این دختر خواهرم است ای ونن یارینیا ار اواتا شما چند تا خواهر و برادرید شنکی دم اوا دیر او نو من یک برادر و دو خواهر دارم. نی اینا دا دان اوا گودا دیا دا کما این اوا ماتا گودا بیو. تو پسر بزرگ خانواده ای؟ کنه ا گیدنکو اگدن کو؟ نه من پسر بزرگ خانواده نیستم. برادرم پسر بزرگ خانواده است. آ آ نی نه بند دا مو با. dan uwana ne babban ɗa a gidanmu. Man barodar na daram, man faqat yek khohar daram. Ni ban ɗan uwa namiji, ina da ‘yar uwa mace ne guda ɗaya kawai. Bale, mi donam ke yek khohar dari. I, ni na sani cewa kai ‘yar uwa ɗaya ke gare ka mace. برادر تو چه کار است؟ دان اونکا می نه برادرم کارمند است کارمند بانک دان اوانا ma'aikaci ne, ma'aikacin بانکی. خواهرت چطور؟ ار اوار کپا یا. خواهر بزرگم پرستار است و خواهر کوچکم هنوز به مدرسه می رود. ‘Yar uwata babba tana aikin jinya ne, ‘yar uwata ƙarama kuma har yanzu tana zuwa makaranta ne. To yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa tare da yalla la'akari da yadda jumloli suke zuwa da kuma ayyukan da ke ƙarshen kowace jumla. این آقا کیست؟ ونن معلمی وانه ایشان پدرم است. شی بابا ننی. اوه پدرت جوان است. آها بابن متشی نه؟ بله پدرم جوان است. این خانم هم مادرم است. ای babana matashi ne, wannan mata kuma mahaifiyata ce. In pesar kist. wannan yaron wane ne? In pesar برادرم mast. wannan yaro ɗan uwana ne. In دختر khoharat ast. wannan yarinya ‘yar uwaka ce? Bale, in دختر khoharam ast. E, wannan yarinya, ‘yar uwata ce. Shuma can ta khohar wa Shin kai, ɗan uwa da ‘yar uwa nawa kake da su? Man, yake barodar wa do khohar daram. Ni, ina da ɗan uwa guda ɗaya da kuma ‘yan uwa mata guda biyu. To, pesare bozorge khanewade yi? که نه ببن دا اگیدن کو؟ نه من پسر بزرگ خانواده نیستم برادرم پسر بزرگ خانواده است آ آ با نی نه ببن دا اگیدن مو با دن اوانا نه ببن دا اگیدن مو من برادر ندارم من فقط یک خواهر دارم نی بند دن وانه میجی اینا د ار اوا مچه گودا ده کوی بله میدانم که تو یک خواهر داری ای نی نسنی چو کی ار ده که گری که مچه برادر تو چه کاره است؟ دان اونکا می کی نه برادرم کارمند است کارمند بانک دان اوانا ma'aikaci ma'aikacin banki. خواهرت چطور؟ ار کپا یا خواهر بزرگم پرستار است و خواهر کوچکم هنوز به مدرسه می رود. ار اوتا بابا تنا ایکن جنیا نی. ار اوتا کرما کما هر ینزو تنا زوا مکرانتا ta jama'a masu saurare shirin namu a nan ya kawo ƙarshe. Da fatan kun ji dukkanin kalmomin da muka yi amfani da su kuma kun rike su da kyau. To amma kafin mai bankwana da kuku mu karkare sai an ƙara sauraron kalmomin da aka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa. inoga. aga. wannan malami کیست؟ وانینه پدرم بابانا جوان متشی هم حکنن مادرم مهیپیتا مادر مهیپیا پسر یارو این پسر ونن یارو برادر دن اوا خواهر یر اوا برادرم دن اوانا خواهرم یر اواتا دختر یارینیا چند تا نوا تو داری کی ککی دا یک دیا دو بیو من دارم نی نکی دا خانواده متانن گدا کو ایالی بزرگ بابا پسر بزرگ خانواده بابن دا اگیدا تو هستی کی ککی من نیستم نی بانی بنی برادرم است دان اوانا نه فقط کوی من ندارم نی بنده میدانم نسنی که چیوا چه کاره که می یکی او چه کاره است شی ایکن می یکی کارمند ما چی؟ بانک بنکی کارمند بانک ما چن بنکی خواهر بزرگم ار ببا پرستار می ایکن جنیا خواهر کوچکم ارعواتا کرما هنوز هر ینزو او می رود ایتا تنازوا به مدرسه زوا مکرانتا خواهرت چطور؟ ارعواکا یا یا ta jama'a masu haure a nan ma kawo ƙarshen shirin namu ga masu son su karanta matanin wannan shiri namu na koyi harshen farasanci suna iya su zarci shafinmu na intanet domin samun wannan matani sannan kuma muna gabatar da shirin ne a kowace rana ta talata sai a mako na gaba idan allah kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin amma kafin wannan lokaci a madadin muhammad rajifur da shirin a ne abdullahi salihu ga tsanake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. amsoshin Fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سوارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri wanda muke amsa muku tambayoyi da kuka gabatar mana da suka shafi al'amura na fikihu wannan shiri na amsoshin fikihu kamar yadda muka sani muke kuma nanatawa ba kurin tambayoyi za ku dinga turo mana da suka shafi fikihun shi'a ba hatta fikihun da ya shafi wanda ma na shi'a ba daga mazhabobi daban-daban na malikiya hambaliya hanafiya da shafi'iyya mutum ina son jawabi to zai iya turo mana da tambaya insha Allah za mu binciko mu ba shi amsa a nan akwai wata tambaya da ke hannunmu da wani bawan allah ya turo wani gashi mai suna salihu abdulmajid ya turo wannan tambaya shi kuma kamar yana zaune ne a kadunan najeriya yake cewa assalamu alaikum filin fikihu don allah ga tambaya kuma ina fata za a amsa min da ita ni ba mazhaba ta mabiya ahal bait nake kai ba amma ina tare da abokaina waɗanda su akan wannan mazhaba suke kuma wasu lokutan mukan yi musu tare da su musamman mun tashi yin sallah duk da cewa guri guda muke sallah a masallaci guda amma a wajen alwala idan sun tashi za su yi alwala sukan kasance suna shafar kafa kuma su shiga masallaci su yi sallah na yi ƙoƙari na tantambaye su na kuma nuna musu ma hadisi wanda hadisin nan yake nuna cewa idan mutum ya bar lum'a a cikin kafarsa to ranar kiyama za a yi masa azaba domin akwai ma hadisi da yake cewa wailun lil aqabi minan nari wato azaba ta tabbata ga wasu kafofi wato azaban wuta kenan ta tabbata ga wasu kafofi to kuma masu sharhin wannan sun nuna cewa bari lum'a ake nufi mutumin da ya tashi zai alwala da ya zo wanke kafa ya wanke amma ya bar wani guri busasshe ba bai shafa man ruwa ba ruwa bai isa ba to ne musu wannan bayanin amma wasu daga cikinsu ma har dariya suke mu akan cewa wai ba hakikatan wanke kafa shine abin da musulunci ya zo da shi ba to ni tambaya ta anan yaya aka yi hadisin nan da na karanto yana cikin littattafai sanannu amma su waɗancan sai kasance ba sa amfani da hadisin sannan kuma in sun zo sun shafi kafa koren shi ma a saman kafa suke shafa sauran duk guraren babu wani danshi da ya taba gurin amma kuma sai su tashi zai sallah don allah a fahimtar min da wannan bayanin shin ita mazhaban ta albeci da suka ce suna bi ita ce ta koyar da haka ko kuma su ne ba su fahimci mazhar ba yadda ya kamata ba yaya malaman fikihun wannan mazhaban suka yi bayanin alwala ta yadda domin wa'annan da muke tare da su ɗin fi sabillahi ni ban ga suna zuwa makaranta ba ban ma taɓa ganin suna zuwa islamiyya ba ni abin da ɗauka kurin shirme suke yi ba su iya ba sannan ni da na sani kuma na gaya musu amma suna wawaitar magana to da allah na fata za a yi mun bayani to malam basan eh, abdulmajid kake ko to fi sabilillahi tambaya kai tambaya ta asasi sannan baka ɓoye cewa kai dinnan ba wannan maza ba kake bi ba kuma kana tare da waɗanda suke bin maza ba ɗin wato abin da na fahimta kana ƙoƙari ne ka kawo gyara bisa kai a naka tunanin wani abu da kake gani daga abokanka wanda ba daidai suke aiwatar da al'amuransu na ibada ba to tun da na tambaya kai kuma kana so ka ji malaman fikihun mazaban albeti su ne suka ba da wannan fatawa suka ce kuma a bita a tafi a kanta koko ba su ba ne to abinda zan gaya maka a nan shine cewa mazhaba kowa yana da mazahabasa, musamman na karanto mana mazhabobin can guda hudu da aka san suna ahalin sunna ga kuma mazhaba ta ja'fariya wanda yau a musulunci baki daya inda dai musulmai suka raja a mazhabobi guda biyar ne to idan muka duba za mu ga alwalatin da akanta ake magana lallai su malaman fikihu na mazhaban ahalbeti sun ɗora alwala ne akan ayyuka guda hudu ayyukan nan guda hudu su ne na farko mutum zai wanke fuska sannan zai wanke hannunsa na dama zai kuma wanke hannunsa na hagu sannan zai shafi kai zai kuma shafi kafafuwa guda biyu to wannan a bisa maza ba ta albeti ita ce cikakken alwala wannan ayyukan su ne ayyukan alwala waɗanda suke wajibai ga wanda ya tashi zai alwala Shi ne malaman fikihun mazaban albaici suke cewa alwala ba komai bace illa wanki guda biyu da shafa guda biyu wanki biyun nan shi ne wanke fuska da wanke hannu na dama da na hagu sannan akwai shafa biyu kuma ita ce shafar kai da kuma shafar kafofi biyu wato kafa ta dama da kuma kafa ta hagu wannan ita ce alwala amma irin yadda ake yi ɗaya bayan ɗaya daga nan hatta da wasu masu tahabbobi da za a yi wannan ba wannan filin shine na koyar da abubuwa ɗin ba nan kurin amsa ce muke so mu baka game da tambayar da kake na farko kenan to idan wannan ita ce fatuwar malaman ko kuma malaman fikiyo na mazaban albeti to kenan kaga ashe waɗancan in kaga suna shafan kafa bayan sun wanke fuskansu sun wanke hannayensu sun shafi kansu sannan kaga maimakon ku da kuke wanke kafa sai kaga su kuma sun shafi kafansu sun yi shafa kan kafan dama hannun dama sannan suka yi shafa a kan kafar hannun hagu to sun ɗauki fatoyi ne na malaman fikihu na mazhaban ahalbaita alaihim salam mu abin da muka sani a irin wannan al'amari shine fatawan da aka bayar da ita ne wanda yake takalidi zai aiki da ita to ku wannan fatoyi ne waɗanda su suka bayar kuma kaga wanda aka ba baton dole ya aiki da ita to wannan ita ce amma zancen cewa akwai lum'a sun yi shafa ne sauran guri da babu danshi a kai busasshen guri ne sauran kurin guri wani ne suka dan shafa to in an je aka yi sallah an yi ta da lum'a ka kawo hadisi a kan cewa akwai wuta ko wuta ta tabbata ko bone ya tabbata ga ga waɗanda suke sun bar lum'a to duk wannan hadisai ne da suka shafi mazhaban ahli sunna wanda ba su da ingancin da za a yi amfani da wannan hadisai din a bisa shafar kafa din da mabiya mazhaban ahal baiti suke yi babu wannan saboda haka duk wanda ga ya zo ya shafi kafarsa a cikin alwala dan shi'a ne shi to yana yi ne bisa fata wanda ya karbo daga wanda suke wanda yake wata kalidi ina fata ka fahimce ni to wannan tambayar ta ka tambaya ce muhimmanci kuma ga amsa na mun baka saboda haka ba za ka zo ka kafa wa dan shi'a mabiyin mazaban ahal baiti alaihi salam hujja da wannan hadisin ba domin shi a gurinsa bai lum'a ba ya aiwatar ne da abun da aka ce yayi a alwala shine ya shafi kafafuwansa a alwala ba a ce mutum ya zo ya wanke kafa ba domin ba mu da lokaci a wannan shirya a yanzu da mun bujiro da tarihin ma wani lokaci ne aka fara wanke kafa a lokacin alwala amma tabbas dalilai sun sun tabbatu a sun tafi akan cewa lokacin manzo da lokacin eh, wato halifai duk abin da yake tafiya shine cewa in an tashi alwala in an zo kai shafa ake yi kafa ma shafa ake ba wanki ba zancen wanke kafa malamai da dama sun ce ya faru ne ko ya fara ne tun daga lokacin halifancin Usman bin Affan wato halifa na uku to wannan ba shi ne mai tsaho amma dai tambayar da kai ina fata na baka amsa domin lokaci ma ya cin mana sai Allah ya kai mu a wani shiri wa ala muhammadin wa alihi Noma tushen arziki. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo. To a yau za mu yi dubi ne da kuma nazari akan wani shiri da matasa a jihar Kano suka fito da shi na yin kira da a shuka bishiyoyi a cikin birni da kewaye da zumar kare muhalli ta fuskoki da dama. Za mu kawo muku shirin na dai a cikin ɓangarori uku da za su kunshi yin dubi na bai ɗaya akan muhimmancin bishiya ta fuskar kimiyya da kuma zamantakewa. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ɗaya daga cikin muhimman matsalolin da ake fuskanta a duniya ta fuskar muhalli ita ce rushe dajuka da sare bishiyoyi saboda dalilai na tsarin jari hujja da yake kallon komai a matsayin hajar da za ta kawo kudaden shiga bishiyoyi da dajuka sun zama da zakaran gwajin dafi na manyan kamfanonin da suke da bukatuwa da filayen da za su yi gine-gine a cikinsu sannan kuma da su kansu itatuwan da za a ƙera wasu kayan alatu da su a ci kasuwarsu. Wannan irin kwaɗayi na 'yan jari hujja da haɗama a duniya ya jawo mayar da martani daga masu rajin kare muhalli saboda illoli da ilimi ya tabbatar da cewa suna tattare da sare bishiyoyin. Ɗaya daga cikin waɗannan illolin da mutanen suke gani kuwa, wanda kuma suke ji a jiki, shine ƙaruwar ɗumamar yanayin duniya. shi kuwa ɗumamar yanayin duniya yana tattare da tashi illa mai girma da ta haɗa da jin zafi a jikin ɗan adam da rashin inda zai zauna ya ji sauƙi ko bishiyar za ta koro masa sanyi-sanyi ya ɗan huta da wannan zafin sai dai illa mafi girma da sare bishiyoyi ke jawa wanda kuma ya shafi bil'adama baki ɗaya ita ce rashin daidaito wajen saukar ruwan sama a lokutan da aka saba bugu da ƙari wannan matsalar tana haddasa fari a wasu yankuna na duniya baki ɗaya ta yadda a shekara ta 2023 da ta gabata majalisar ɗinkin duniya ta bayyana fari a matsayin ɗaya daga cikin dalilan da suke haddasa yin hijira wato majalisar ɗinkin duniya tana bayar da kafa ta yin hijira ga mutanen da fari ya mamaye yankunansu ya hana su noma da kiwo kamar yadda ya faru a gabashin nahiyar afirka to ƙasar najeriya kuwa tana daga cikin ƙasashen da suke fuskantar ƙalubale irin wannan fiye da sauran ƙasashe saboda wasu ƙarin dalilai baya ga waɗanda muka ambata cikinsu da akwai jin cewa sara bishiyoyi tamkar wata ƙawa ce ko kuma ci gaba na zamani domin zai fitar da wurin daga wani yanayi da ya kama da na ƙauye da mai da shi birni gashi ya zuwa yanzu a duniya manyan biranen duniya da suka ci gaba cike suke da bishiyoyi da shuke-shuke da suke sake ƙawata biranen bayan ci gaba na zamani da aka yi a wannan biranen ga waɗanda shekarunsu suka haura arba'in zuwa hamsin mazauna birnin kano suna sane da cewa wannan birnin cike yake da bishiyoyi a cikin gidaje da kuma a kan tituna a cikin gidaje bishiyoyin dabino su suka fi zama ruwan dare wasu daga cikin tsofaffin hotunan wannan birni da aka ɗauka a shekarun baya suna nuni da hakan kuma a wancan tsakanin idan mutum ya taso daga unguwar dawanau ya nufo rijiyar lemo zuwa tudun bojuwa da kuma kurna asabe har zuwa ƙofar ruwa zai rika cin karo da manyan bishiyoyi a tazara da ba ta wuce mitoci hamsin ko ƙasa da haka ba kuma a ƙarƙashin kowace ɗaya daga cikin waɗannan bishiyoyin da akwai wata 'yan ƙaramar kasuwa da ake kira muciya da akwai ƙaramar kasuwa ta masu sana'o'i daban-daban ana kuwa jingina wa kowace ɗaya daga cikin wannan bishiya ko kuma muciya kamar yadda ake kiranta sunan ɗaya daga cikin wanda ya yi fice a sana'ar da yake a ƙarƙashin bishiyar ga misali akwai muciyar buzu da ke kan layin shiga unguwar ɗaiba da ke rijiyar lemu da ake jingina wani mai yin shayi a gaba da ita da akwai wata bishiyar da ake gasa tsire wato akwai tukuba tsire a ƙasanta wacce ake kiranta da sunan mahaucin da yake sai da nama abin takaici dukkan waɗannan bishiyoyin ko miciyoyin sun ɓace saboda an sare su baki ɗaya an tarwatsa 'yan kasuwar da ke zama ƙarƙashinsu sannan kuma uwa uba an yi wa mutanen unguwa asarar wajen zama su hira da musayar ra'ayi sannan kuma da samun iskar oxygen da ke bugowa cikin gidajensu yanzu da alama samarin kano sun farka suna son dawo da wannan yanayi na birnin nasu da ba shi wacce martaba ta baya kuma wannan shirin da muka buɗe ya tuntubi ɗaya daga cikin waɗanda suka fito da wannan shiri ne da ake kira ismail awal wanda ya bayyana mana cewa sun mayar da hankali ne tun a shekara ta 2019 domin yin wannan shuke-shuken ga abin da yake cewa Assalamu alaikum uh, suna na Ismail Awal yi ne nake jagorantar wannan gangami da muka bawa suna da Mekano Green shi dai Mekano Green wani gangami da muka fara shi shekara ta 2019 an uh, babban abin da muke so mu cimma a lokacin da muka fara shi shine kamar matasa su ɗau abin da ake kira wai responsibility wato su sani cewa lokacin zafi irin lokacin zafi da irin wannan lokacin ana ta ƙorafe ƙorafe cewa zafi ya yawa zafi ya yawa zafi ya yawa shikenan sai muka ga da ce an tsaya ana ta surutai a kafafen sadarwa na zamani me zai hana mu haɗa kawo kan matasa kowa ya zo ya haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen rage wannan zafin ta hanyar shuka bishiyu shine lokacin muka fara kamfen a shekara ta 2019 mun shuka eh, dubbannan bishiyu da 2019 zuwa yau to bayan da muka ji wannan malamin ya kuma sake yi mana wani bayani akan yadda a bana shirin nasu ya samu karbuwa fiye da baya ga ta bakinsa. amma wannan shekarar kuma sai muka ɗau sabon salo salon da muka ɗauka ne wannan shekarar so muke mu shuka bishiyoyi guda miliyan ɗaya daga yanzu zuwa karshen eh, wannan wannan shekarar maganar eh, sauye su ko maganar canji gaskiya dai ba mu taɓa ganin irin wanda muka gani wannan shekarar ba domin mutane sun karba sosai na gaya maka a cikin awa 24 da muka kirawo a bada gudunmawa sai da muka samu gudunmawa ta shukoki da suka kai adadin dubu hudu 556 a ƙasa da awa 24 banda waɗanda suka ɗau nauyin gabarar shuke-shuke da kawunansu da kansu ba tare da mu ba. To ma sauraro za mu tsaya a nan saboda shirinmu yana da takaitaccen lokaci. Amma a fitowa ta gaba za mu ji ta bakin Malam Yakubu Musa wanda shi ma yana ɗaya daga cikin jagororin wannan kiran a yunkurin da ake yi na sake farfado da Kano ta fuska shuke-shuke. sai dai kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wannan shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda bisa ga al'ada yakan baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunta tsakanin ƴan uwa da abokan arziki malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka Assalamu alaikum radio ta Iran jamhuriyar musulunci sunana Hassan Audu dan jihar Tawa mazauni Gambia to muna muku fatar alheri don a cikin wannan tafiya zuwa jagororin wannan tafiya mai tarin albarka ina kowa da kowa fatan alheri kuma ina fatan ubangiji allah sa wannan tahiya ta daure kuma allah ba mu zaman lafiya kasai sai mu na addinin musulunci ina muku fatan alheri na ku nake magana hassan abdu dan jihar taha mazauni gambia sarakunda assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa hura don musulun ke radon iraq yau kun ba mu lokaci mu ga yan uwa da abokan arziki na farin da sai in gaishe ka kai kanka uban tahiya hassan barka ina gaida malam kabiru makarantar malam abba maradi ina gaida nazifi ibrahim ina gaida ibrahim haruna ina gaida hadda mai kwamfuta ina gaida sanusi madattai ina gaida iliya hamidin ina gaida musa malam tanko ina gaida hamma yaro yana gaida tanko kanena yana gaida maliki kanena yana gaida alhaji dawai kanena yana gaida alhaji hamza a biya so kai kanka iliya hamidan ban mance da kai ba iliya mai shayi da kanti yana gaishe ka alkatsun baban liman yana gaishe ka wancan mai wankin hulana ɗan hilal mai wankin hulana yana gaishe ka ba da ba haka nan kuma duk wanda bai ambaci suna ne ba ka san abin ka kaina muka ɗebo su sai a hankali mutuwar ta zo kasuwa ta ce bata sauna za ta ɗauka ba ina gaida duk wanda ji muryata na gode Allah saka da alheri kuna tare da Isa Bukar tsoho mai barka a ulumman ma da ya mai. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu eh murya BOH radio terrain tun muna godiya da damar da kuke bamu mu isar da sakon gaisuwa ga yan uwa da abokan arziki da eh, da farko dai suna na sani da u alaska tun daga nan tsatsun gaisuwar farko zuwa gare ka kai kanka mai gabatar da wanga shiri a shan barka akwai mamman sani daudacin waza isu madattai sunusu madattai tashi unguwar tudu isiya manaja dan kabu kabu rawa mai aski da dukkan ma'aikata na radio wanda suke cikin garin da magaram ina yi musu fatan alkhairi a madadin aboki na basiru a radio shukura na da wannan cikin garin tsatsun akwai abokanan aiki na na radio martaba ina yi musu fatan alkhairi na tsallaka najeriya akwai haɗabu mai kwamfuta sumayya siyar sarakuna fiddausi ibrahim na na'ibawa kamar iliyasu digawa ina mishi fatan alkhairi akwai abokina lawan sada daura akwai baba alkashin tun daga nan habbun nan gadas ina yi muku fatan alkhairi muryar biyo sani dawo alaska tsatsun burin Assalamu uh, alaikum sashin Hausa na Radio Iran. Muna godiya da ake ba mu dama muna isar da sakonninmu na gaishe-gaishe bisa ga 'yan uwa da amnan arziki. To a yau ma na shigo da sakonnina na gaishe-gaishe. Da farko dai ina gaida ma'aikatan Radio Iran musamman ma mai jagorantar wannan shiri. kai tsaye hassan barka a gada muna jinjina ma ina gaida shugaba na masu kira da saurare alkasun baba liman akwai mataimakinsa abdulmu'min muhammad zamfara akwai shugaba na mai watsa labarai na kungiya ta masu kira da saurare kabiru sul usman a na yake da magara ba zan manta da eh, mataimakin mai tsawatar dawa eh, mamman sani big man eh, a na yake shi ma da magaram ba zan manta da abokina eh, abdulrahman abdo kibiya ba zan manta da eh, sanusi madatte isu madatte ba zan manta da ilyas agadas ba zan manta da abdulkadar amma anan shi ma agadas radio iran mai muku magana alkasum ne agadas ku tashi lafiya assalamu alaikum wa jamhuriyar musulunci mai magana na alhaji abdu Agadas da sunaija to da wagga dama da fice bayan da mu gaida yan uwa da amanna arziki musamman da kowa shirin namu asan barka ina gaida ka ina gaida buka roka roka a gadas ina gaida alkasin wanda ya ce a gadas ina gaida mishi soya mai ta sau wanda ya ce zanda ina gaida laitoro wanda ya ce zanda ina gaida malam babaye wanda ya ce zanda ina gaida malamasi alhaji abdu wanda ya ce zanda ina gaida ayuba alhaji abdu wanda ya ce zanda ina gaida sabu wanda yake zandar ina gaida bare wanda yake zandar ina gaida <coughs> abdulrashid alu wanda yake agadas ina gaida malam ya wanda yake agadas ina gaida goje dan wahala yahiya goje dan wahala wanda yake dan saka ina gaida dukkan masu sauraron wanga shirye-shiryen daga na kulawa na alhaji abdu agadas niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio iran radio mai albarka na gode muku da kuke ba mu dama muna gaishe gaishe yan uwa da amina arziki cikin karshen mako ina mai sauraron ku yau da kullun alhaji amman tari daga nan ga mai ina fatan kowa shi na lafiya lau daga farko dai ina gaida hassan barka da shi da iyalan shi ina gaida ka alkasim baba ahar agadas kai ma ina gaishe ka shutu tayar agadas kai ma ina gaida ka haruna dingirawa buza ina gaida ka tsoho mai albarka dan zamu kwara kai ma ina gaida ka muhammadu dan bare bari kai ma ina gaida ka sanisi madattai isu madattai eh, sule usman bakin taransa kai ma ina gaishe ka duka wani eh, lawali andu kai ma ina gaida ka lawali abbali lawa abbali agadas ina gaishe ka duk wanda a cikin wannan tafiya mai albarka ina gaida kowa da sunan shi ne mai sauraron ku yau da kullum alhaji amman assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum radio iran ne ne mahamadu zakir lop ya na shigo shirin gase-gasen dan wani ma arziki ke gaira president mu chani wani ke kama na talakawa ke gaira ruga ne ke gaira dila mai nama din gaira asan barka tare da abokan aikinka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio biyu jamhuriyar musulunci ta iran ku da aiki barka ku da haka muna godiya da kuke ba mu da muna gaida yan uwa da amuna arziki da farko dai za mu yi amfani da wannan da mu gaida shugaban shirin mamman barka ina gaida ka da dukkanin masu aiki a gidan radio jamhuriyar musulunci ta iran ina gaida na abdulrashid na kata ina gaida mamman fesal da yake nan da magaram ina gaida malam ibrahim ina gaida uga dan azumi ina gaida malam san lalala ina gaida aminu lado ina gaida abu Badegu ina gaida dan mamma wanda yake nan birnin da magana ina gaida Bali mai aski da karshe ina gaida eh, abokin da Sa'adu wanda yake can garin Muradi ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan radio VOH radio Irami Albarka Benzema da kenan a gadar jamhuriyar Niger mana gobe da kiwa da mana gaida yan uwa da manna arziki da farko zan gaida shugaban gashi da Hassan Barka eh, baban namu Alhaji Isu Dula mai nama da kenan a gadar Bukari Roga Roga an gaida Hamza Yaro Zaki Labu Muhammadu ina gaida shi abokin Cani musamman ma Isu Madatte madattai sanushi madattai agwa mai faci toro na shi na shi ma musamman sumayya ina mata fata alheri ita ma tsoho mai albarka ina gaida shi ma musamman ma yahaya mai kwamfuta ina gaida shi ma ina mashi fata alheri insha Allah benzema da kenan a gadar jamhuriyar Niger fata alheri zuwa kowa ga kowa Assalamu alaikum wa wabarakatuh wa radio biyu radio mai albarka radio tehran ina eh, gode muku da ko ba mu dama karshen mako muna gaida yan uwa da amina arziki daga farko dai ni ne alhaji amman daga nan gaya mai san barka ina ma fata alheri kuma ina gaida ka eh, lawa abba da agadas ina gaishe ka lawali andu nan gaya mai ina gaishe ka sani su matattai ina gaida ka ibrahim haruna tsingirawa buza ina gaida ka muhammadu dan bare bari kai ina gaida ka abubakar tsoho mai albarka ina gaida ka shi tayar su kai ma ina da ka alkasim baba ara su kai ma ina shi ka ibrahima kasuwatar su kai ma ina da ka su mana mai turare kasuwatar kai ma ina shi ka eh, alkasim agadas ina shi ka shi tayar ina da ka daga karshe ina da sama'il hakimi babban katami ina da alhaji muhammadu hakimin kwara ina ina gaishe kwarai-kwarai duk wanda bai ji na kire sunan shi ba ina gaishe shi Allah da shi taimake mu kuma Allah shi mu ne jagora mai sauraron ku yau da kullun ne Alhaji amma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio ta shirin jamhuriyar musulunci BOSH na muku fatan alkhairi da farko ina so na gaida kwamarat aliyu hayya jafar unguru akwai kwamarat ilyas yakubu digawa akwai kuma da a kwauta kafinta yalwa akwai kuma da yahaya danno azare akwai kuma da umar babban yaya sabon gida akwai firistasi ibn abdullah azare akwai wari malam bare bare zuwa akwai sunusi maɗatai da magaran. akwai isuhu maɗatai da magaran. akwai muhammad salisu dan fulanin kwara akwai yusuf cimbi niger state akwai salisu dan kaduna akwai ibrahim sg kusfa zaria akwai musa na cali mahangi akwai abubakar kawo girgir akwai malam malam mai zanen hula gwalolo akwai uh, yusuf gaji mai tare da ringin akwai yusuf muhammad gagarawa akwai adamu umar yanga akwai bahari haya unguru akwai dauda hudu mai kifi unguru da shauran dukkanin yan uwa yan gwagwarmaya ne musu kowa da kowa fatan alkhairi ina gaishe da kowa da kowa da fatan kowa na cikin goshin lafiya gaisuwa comrade ibrahim lara gabta ku tashi lafiya biyu hausa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu gidan rediyo ta Hausa ta yaran Iran mai magana mu tare Basiru garin Malam da Magaram Jamhuriyar Nijar mamba a kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka Reshen Jihar da Magaram. Na shigo wannan hilin domin mika gaisuwa ta ta karsan mako da farko yana gaida jagayya uban tafiya mamman Barka da sani da'u alaska s burum radio martaba tsatsun burum ina gaida baki na masalan dauda cinwanza ina gaida su madattai su madattai asan alhaji omar sila kabiru dozman taksi moto ba mai aski baba ya lefe da magaram ina gaida abokaina a nan garin malam muhammad nazir masaud abdulkarim nan dutsen garin malam balarabe sabutu hajiya ina gaida dukkan masu kira da sauraron rediyo ta afirka reshen da magaram ina gaida ibrahim Karim babanmu wanda aka yi suna malam baba Ima Hotel a nan garin malam da dukkan masu sauraron wannan muryo masu saurare mai magana mu tare basiru garin malam da magaram jamhuriyar nijar man ba kungiyar masu sauraron rediyo ta afirka reshen da magaram ku tashi lafiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na boh suna na haɗari mai kwamfuta mai yamma daga jihar kebbi a najeriya da farko ina gaida mai gabata suwa malam hassan barka akwai kuma mamman sani daura waza akwai sani daura alaska tsatsun buron akwai sajo arosi a adamu ihan zarora kwamar ilyas yakubu daga sanusi madatai da magaram isa jika mai saje toro zaki so dangi zuma su mai abubakar shi ya sarakuna ta dausa ibrahim na yabawa akwai isa abubakar tsohon mai albarka shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai lurwanu alhaji audu da ke agaras akwai yakuba mai aski ba da raka zahardini filaso rijiyar lemu akwai usman mai dala busheri akwai uda muhammadu da ke girgore akwai usman bulat da ke agadas akwai bukar da ke agadas akwai alkasin baba lima akwai kuma alhaji bala agadas akwai hamisu dan kuka da ke da magaram akwai nazifi ibrahim rugan malam shagari akwai alhaji hassan umar da ke agadas akwai kuma aliyu muhammad s na marada a karshe ina gaida dukkanin mai sauraron sashen hausa na voh suna na haɗa mai kwamfuta mai yamma daga jihar kebbi a najeriya Assalamu alaikum BOH murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim Rugar Malam Shagallako Gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Kamar kowace Juma'a yau ma za mu yi gaishe gaishen karshen mako ina gaida Bukari Roga Roga ina gaida Tsoho mai albarka Rinjar ina gaida Ilyas Yakubu Digawa ina gaida Haɗabi mai kwamfuta mai yama ina gaida Ibrahim Lara Gabta ina gaida Mamman Sani Dauda Cinwaza ina gaida Alƙasim baban liman har ina gaida iso maɗatai sanusi maɗatai ya yakubu mai aski ba daraka bayan laifi da magaran gambo ina gaida sani da'u alaska ina gaida ibrahim haruna mai anguwa bengirawa ina gaida sauran masu hulɗa da wannan kafa ta boh dw bbc da boa da sauran gidajen rediyo kamar su arefai hausa da irin su CRI da wasu ma waɗanda ba samu da lokaci ba zai bani dama ambato su ba ina muku fatan alheri mai gaishe ku na zifi Ibrahim rugar da shagar local government daga Sokoto a tarayyar Najeriya sai an jima. To masu mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su Ni Hassan Barka na Agadas da na kasance da ku ke cewa bisalam a huta lafiya. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a uku ga watan Mayu na shekara ta 2024 wanda ya daidai da 24 ga watan Shawwal na shekara ta 1445 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 170 da suka gabata a rana irin ta yau mirza shirazi masanin adabi ɗan ƙasar iran ya rasu an haifi mirza shirazi a garin shiraz na kudancin ƙasar iran ya fara karatu a gaban mahaifinsa sannan kuma ya tafi birnin mashhad da ke arewa maso gabacin ƙasar ta iran inda ya karatu a gaban manyan malaman addini na lokacin mirza shirazi ya ƙware matuƙa a harsunan larabci da turancin ingilishi da farisanci ya kuma rubuta littattafai masu tarin yawa ta ɓangaren adabi da sauran ilmomi daban-daban da suka shafi sassa na addini da kuma dukkanin littafansa waɗanda ya rubuta ya rubuta su ne a cikin baituka na waƙoƙi ba da sosa an tattara su a cikin diwaninsa jimillar baitocin da suke cikin diwanin nasa sun kai baituka dubu goma sha bakwai da ƙarshe kuma ya rasu yana da shekaru arba'in 47 a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 56 da suka gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan mayu na shekara ta 1968 ɗaliban jami'ar ƙasar faransa suka fara wata zanga-zanga ta neman gwamnatin ƙasar ta sake nazari a kan tsarin ilimi a faɗin ƙasar kasanto cewa tsarin yana bayar da muhimmanci ne kawai ga masu hannu da shuni da 'ya'yansu wajen samun ilimi mai zurfi yayin da marasa galihu da 'ya'yansu kuma ba za su iya karatu mai zurfi a ƙasar ba bayan fara wannan zanga-zanga da 'yan kwanaki ma'aikata a ƙasar faransa suka bi sahun ɗaliban inda su ma suke da nasu bukatun da dama daga ɓangaren gwamnati musamman ma dai batun neman ƙarin albashi wanda suke korafi a kan ƙarancinsa da ƙarshe dai zanga-zangar ta sami goyon bayan mafi yawan al'umma a ƙasar ta faransa kuma ta bulla a wasu ƙasashen nahiyar turai da suke fama da irin wannan matsala duk da irin matakan da jami'an tsaro suka ɗauka na dakile zanga-zangar amma alatilas gwamnati ta amince da mafi yawa daga cikin bukatun da ɗaliban suka gabatar kafin su dakatar da wannan zanga-zanga tasu a faɗin ƙasar faransa da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan mayu na shekara ta 1993 hukumar raya ilimi da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco a takaice ta bukaci babban zauren majalisar ɗinkin duniya da ya amince da ranar uku ga watan mayu na kowace shekara ta zama ranar 'yan jarida ta duniya da haka kuma majalisar ta amince da wannan bukata da nufin bayar da dama da kuma 'yanci ga 'yan jarida a duk inda suke a faɗin duniya domin su gudanar da ayyukansu na bayar da labarai da rahotanni akan abubuwa da suke faruwa a cikin 'yanci da walwala. tarbiyyar iyali masu aure barka mu da haka ko barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na tarbiyyar iyali shirin da cikin ne muke dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don sun yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubar tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya sa zuwa muku tunan rajiyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi fatan za ku kasance tare da mu abin da ke dauke da shi a wannan shirin. cikin shirinmu na yau ma za mu ɗora ne kan wani shiri da muka somo da malam musa adam mai nagge daga garin jos na ƙasar nigeria wani tsohon malamin makaranta yau malam zai soma ne da tuna baya ga dai waka daga bakin mai ita ko kuma karatu daga bakin mai shi malamin muke saurari. assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka masu sauraron mu Kororo da lungu cikin duniyar hausa cikin wannan gidan rediyo mai albarka um, cikin wannan maudu'i na tarbiyya yau za mu ci gaba da fata masu biye da mu suna nan suna biye da mu to kamar yadda yan uwa suka riga suka sani wanda suka dade suna bibiyar mu mun ɗauko tafiya mai nisa har mun yi darussa wajen arba'in da wani abu kamar yadda bayani ya gabata To yau zan shiga wani bayani za ku ji kamar na fita maudu'i amma ba fita maudu'i ba duk yana haɗe. Abin da nake son masu sauraron mu su fahimta in an ce tarbiyyar yara to fa lungunan da za a taɓa suna da yawa. Yaro yana dangantaka da dukkan duniya. Dole a yi bayanin iyaye mata, iyaye maza, hukumar gwamnati, ta tarayya da ta tsakiya da ta ƙananan hukumomi ya danganta da irin siyasar ƙasar ku saboda haka kowa da kowa yana da hannu a kan tarbiyyar yaro kuma matukar al'ummomi suka yi sakaci suka bar yaransu a banza tarwaɗe, to dole sai sun biya kwamishin yan uwa karime in kuka lura halin da duniyar mu take yau ta gama gari ba ma najeriya kawai ba kowa da irin kuɗan da suke ɗanɗana sakamakon fatali da kulawa da ya'ya musamman na talakawa yanzu ga shi nan muna biyan bashi bari mu tsaya a ƙasar mu tukuna wannan ta'addanci ta'addanci da ake fama wannan ta'addanci da ake fama na matasa saboda zaluntar su da aka yi watsar da su da aka yi ana ga an talakawa ne can su karata to yanzu lokacin biya ya yi tun ba a je kiyama ba shi lamarin rayuwa haka A in ka ƙi lura da abu to tun a duniya sai Allah ya nuna maka ba sai an ji kiyama ba ranar babban taro yanzu ga mu nan yankunan mu daban-daban a Najeriya akwai arewa akwai kudu akwai ina akwai ina kowa da irin matsalolin matasansu duk sakamakon hukumomin baya da manyan masu hali sun fatali da tarbiyyar ya'yan talakawa an watsar da su can su karata su ci kansu to yanzu ga suna suna cin kowa da kowa yana ɗanɗanar koda tabbas a duniyar hankali wayannan matasan da suke da ake ɗauka ana tafiya da su daji suka zama mana zakoki suka zama mana kura suka zama mana damisa suka zama mana bala'i to saboda watsar da su da ba a nuna masu ƙauna da soyayya ba shi ya sa wannan mai da mu yanzu da kowa yana kan kwamfuta a makaranta dawa zai gan shi da mai kamawan shi ma da an adana shi dawa zai gan shi da kowa yana kan makaranta da kowa an sa masa abin yi gwargwaron hali ina za a kan shi da zai ya koma daji an bar shi ya rayu a daji to in ya kama ka kai daji ku shi ma bai san tausayi ba lokacin da ya kamata a nuna masa ƙauna da soyayya ya wuce haka in suka kama ka kai ma babu tausayi za ka ji suna abubuwan da abun tsoro labari yana da ɗacin gaske bayi da daɗin faɗawa a baki ya ƙazanta ya munana na rashin tausayin da rashin kunyan ya tsananta ba haka kawai allah ta'ala ya jarrabe mu ba akwai laifin da muka yi masu sauraro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na biyu house daga nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan bayanin masu ilimin halittu da fatan iyalai na su amfana da shirin allah shi wato adili ne kuma wa mai zaluntan bayansa ba ne inna allaha laysa bi zallamin lil ibad Allah alazim allah ba mai zaluntan bayan shi ne wannan yanayin da muka yi sakamako ne kowa da irin nashi yanzu in ka je ka ji labarin kudu maso kudu ko south south abinda ake faɗa da yaren turanci su kuma in ka ji abubuwan nasu wani lokacin ya kuma wani arewa ƙazantan tamu na irin yadda ake haifuwa a yar a hanya a yar a bola yanzu suna nan sun zama allah kakai sun girma sun san kansu kowa ya san har suna ne da su suna da daba daba daba dukkan su ya'yan shegu ne suna kiransu da wani pidgin english wai batter away born throw away kenan ake nufi wanda aka haifa aka watsa su da matan suna nan daba daba a kudun nan ba su da tausayi to ba su san iyayensu ba kasa wannan wani babban al'amari ne abun tausayi abun tsoro dan adam ka gari a daurin duniyan nan baka san kai dan wani yare ba ne baka san uba baka san uwa baka san dangin uwa da na uba ba ka wayi gari ka ganka kuma an gaya maka cewa an haife ka anyar sunansu kenan daba daba ka sako za su kashe ka za su kwashe maka waya saboda yadda aka watsar da iyayen su ma suka watsar da su wannan shine commission to duniyar na haka in ka kalli kasashen duniya kowa da irin abin da yanzu kamar irin siyasan yammacin turai irin su amerika so su ma yan bindigar haɗi da wuya ka ji irin wannan a yankunan siyasan gabashin duniya su rawar kaji ana harbe ana kai hari a makaranta su suna da dama dama amma amerika kullum kisa ake yi yan bindigar haɗi su ma sakamakon sakaci da irin wannan ya sun zama musu allah kullum sai dai ka ji. yaro ya ɗauki bindiga ya je ya buɗa makaranta ko kuɗin makaranta ya kashe malamai ya kashe 'yan makaranta ko ya tare titi ya buɗe wuta to wannan sakamako da allah ta'ala ya tsara wa duniyar ɗan adam suka yi to kuna hayayyafa to kun ki lura da abin da kuka abin hayayyafa shi yasa a cikin alkur'ani mai girma tun ranar farko masu haifuwa aka ba da ka'ida auren tukuna ka auri ɗaya in za ka iya ka yi biyu in ba za ka iya har ka koma ɗaya hudu akwai dokoki ai saboda nauyi da wahala ne aka nuna mu eh, tun da an baro gini turan zane dole mu ɗanɗana kudar mu to babban al'amari ne wato abin da ya shafi mu mata da duniyar ɗan adam tun tilitili tun ba yau ba duniyar mata sun keto zungo mai munin gaske al'ummomi da dauloli da duniyar addinai ma kowane iri kafin musulunci ya zo da daidaito kafin musulunci ya zo da adalci a hakan ma wasu zalimai zagin musulunci suke yi kawai don an ce lizzakar musulun huzul ɗin sai ne a kan rabon gado namiji yana da ninkin mace biyu alhali kafin zuwa musulunci in ka bibiyan tarihin duniyar mata abun tausayi ne abun tsoro ne Maganar tana da ɗacin ji sosai yadda mata suka ji jiki a dauloli daban-daban daulolin duniya daban-daban da hatta duniyar addinin yahudu da nasara ƙasashen indiya da rumawa dukka kowa labarin yana nan faifai-faifai har yanzu mata suna kan tattaki cikin wahalhalun da ake basu an ɗauke su yadda ka san ba 'yan adam ba a wasu al'ummomi abin a ji daɗi kamar tufafi ka yar lokacin da ka ga ma ka ɗauka ka safa ka yar koko dabbobi ne koko bayi ne ko da matan aure kowa da irin kalar wulaƙanci da ake ma wa'annan iyayen nan namu wanda kuma su ne bankin duniyar ɗan adam to zan ci gaba lokaci na gaba bello in yi aya a nan. to ga shi yin mamallan ya fara buɗe mana sabbin kundaye sai dai kuma lokacin namu takaitacce ne a maimakon sashen hausa na biyu hausa da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga malam musa adam mai nage daga jos na ƙasar nigeria wani tsohon malamin makaranta da wannan ɗimbin lokaci da ya bayar duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa allah ya saka ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tarihin iyalan gidan manzo. billahi minan shaitanu rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina muhammad wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin Masu saurare barkanku da warhaka, kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarihin iyalan gidan manzo. A cikin shirinmu da ya gabata mun yi ɗan takaitaccen bayani ne kan rayuwar Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa kafin aiko shi da saƙon annabci da manzanci zuwa ga talikai. To a ci gaban shirin namu a yau, za mu taɓo batun fara saukan wahayi ne ga Muhammadu ɗan Abdullahi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa a matsayin annabi kuma manzan Allah zuwa ga halittu kuma rahama ga talikai. Sai a biyo mu don jin abin da shirin ya ƙunsa. خير الخلق Hakika ruwayoyi ingantattu daga tafarkin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka salam. Hakanan daga ɓangaren sauran al'ummar musulmi sun fayyace cewar ranar 27 ga watan Rajab Rana ce mai albarka domin rana ce da Allah maɗaukakin sarki ya aiko Muhammadu ɗan Abdullahi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da saƙon annabci da manzanci zuwa ga halittu a matsayin rahama ga talikai. Yadda wahayi ya fara sauka ga Muhammadu ɗan Abdullahi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa, a mahangar tafarkin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka salam. An ruwaito daga Imam Hassan al'askari alaihi salam yana bayyana yadda wahayi ya fara sauka wa Muhammadu ɗan Abdullahi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da cewa, har lokacin da ya cika shekaru arba'in a duniya, sai Allah ya ga zuciyarsa ta fi sauran zuciyoyi tsarki da ɗaukaka, tsoronsa da biyayya gare shi, don haka Allah ya yi umarni ga ƙofofin sammai kan su buɗe, kuma suka buɗe, ya yi umarni ga mala'iku su sauko, kuma Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana kallon hakan. inda rahama daga al'arshi ta sauko gare shi, kuma Muhammadu ya ga Ruhul Amin, Jibrilu salam kewaye da mala'iku. Sannan mala'ika Jibrilu ya sauko gare shi, ya riƙe yatsun hannayensa ya ce, Ya Muhammadu, yi karatu. Muhammadu ya ce, Me zan karanta? Sai mala'ika Jibrilu alaihi salam ya ce, Ya Muhammadu, ka yi karatu da sunan Ubangijinka wannan da ya yi halitta, ya halicci mutum daga jini, ka yi karatu, kuma Ubangijinka shi ne mafi karamci, wannan da ya sanar da mutum da alƙalami, ya sanar da mutum abin da bai sani ba. Sannan mala'ika Jibrilu ya yi masa wahayin abin da ya yi masa wahayi, kuma ya koma sama. Bayan saukan wahayi a karan farko ga Muhammadu ɗan Abdullahi a kogon Hira, sai ya sauko daga kan dutsen na Hira, jingirman Allah da ɗaukakan matsayinsa sun lullube shi, zazzaɓi mai tsanani ya kama shi, gami da tsoron fuskantar matsalar ƙaryatawa daga ƙuraishawa tare da danganta shi da hauka. Hakika a matsayinsa na mafi hankalin mutane da tsarkin zuciya, kuma mafi ɗaukakan halittu a wajen Allah. sai Allah maɗaukaki ya ɗauki matakin ƙarfafa masa zuciyarsa tare da kwantar masa da hankali, inda duk wajen da zai shige, sai duwatsu da bishiyoyi suna gaisuwa gare shi cewa, Amincin Allah ya tabbata a gare ka, ya manzan Allah. أفاق علي محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن Bayan Muhammadu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya dawo gida, sai ya sanar da matarsa Hadijatu ‘yar Huwailit duk abin da ya faru gare shi, kuma nan take ta gaskata shi tare da yin imani da saƙon annabci da manzancinsa. kamar yadda ɗan baffansa da yake matsayin matashi Ali ɗan Abi Talib da ke ƙarƙashin reno da tarbiyyansa ya ɗauki matakin gaskata saƙon annabci da manzancinsa. Sannan Ja'afar ɗan Abi Talib shi ma ya gaskata saƙon annabci da manzancin Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa. Hakika bayan da wahayi ya sauko wa Muhammadu ɗan Abdullahi cewa ya kai wanda ya lulluɓa da mayafi tashi domin ka yi gargaɗi, kuma Ubangijinka ka girmama shi. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya fara kiran mutane zuwa ga saƙon shiriyar da aka aiko shi da shi a dukkanin lokacin da ya samu dama da sarari. inda ake kiran wannan lokaci da lokacin kira na ɓoye har zuwa lokacin da wahayi ya sauko masa cewa kuma ka yi gargaɗi ga danginka mafiya kusanci Hakika Muhammadu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya umurci ɗan babbansa Ali ɗan Abi Talib kan ya gayyato masa zuriyar Bani Hashim inda ya shirya musu liyafa bayan sun ci sun sha manzon Allah Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya miƙe ya bayyana musu cewa Hakika na zo muku da sabon abu wanda ba zan taɓa muku ƙarya ba, ina rantsuwa da wannan da babu abun bautawa da gaskiya sai shi, tabbas ni manzon Allah ne zuwa gare ku da dukkanin mutane. Bayan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya kammala fayyace musu dalilai da hujjojinsa, sai ya nemi su yi imani da shi. inda aka samu wani adadi na mutane masu yawa da suka gaskata shi. Thank you.